يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan dare yau goma sha uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da hudu 1430 kafin mu ci gaba da karatu labari ya ƙara samuna ta hanya ingantacciya cewa 'yan uwa mata da suke zuwa wajen tafsiri a inda suke zama suna yawan suruce-suruce marasa dalili wanda haramun ne ana karanta alkur'ani mai girma a samu musulmi yana surutu a inda yake wacce ta zo wajen tafsiri to kamata yi ta zauna a wurin da aka keɓance saboda mata ta kuma natsu ta saurara ta ji abin da ake karantawa kada ta yadda ta zo wajen tafsiri maimakon ta koma da lada ta koma da zunubi ya zama zuwa tafsiri ita shi ya jawo mata tafiya jihar jahannama ranar tashin alkiyama kun ga kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba kenan Allah ka gafarta mana saboda haka su ji tsoron Allah su daina surutu a inda suke zaune Allah ta'ala ya samu dace idan ba ku manta ba muna cikin suratu ɗaha ko na'am ina muka kwana da rama واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى إذا ما كتنا النبي موسى Ubangiji ya ce jefar da sandarsa, sanda da take hannunsa, ya jefar sanda ta zama mai, ta zama maciji, sannan aka ba shi umarni ya kama sandar ko to annabi musa ya bi wannan umarni ya kama sandar maciziya ta fasa kai aka ce ya kama kuma ya bi umarnin allah